tsakani da Allah abin da kai ya dace kenan ka tashi ka yanke hukunci ba tare da ka nemi shawara ba kamar baka da na gaba da kai haba umma yarinyar nan fazilatu ne su tafi ni sau ɗaya muka yi waya da ita in na kira bana samun ta shi kuma ilish ma da nake kiran shi ko zan samu labarin ta ya nuna min ya gaji ya gaggaya min magana kin ga kenan hakan yana nufin ba zai iya maganta min matsala ta ba kenan wannan yarinyar da na kawo ta na juya na tafi ita ma ta gaya min cewa ba ta ganta ba ba ta san ma inda take ba kin ga hakan ke yana nuna cewa ba a san ma inda zulaiha take ba to ni ya zan yi da rayuwa ta kenan akan wannan to shikenan ba a san inda ta tafi ba kai zaka je ka nemo inda take kenan kai zaka je ka nemo ta kenan a duk inda take naga dai duk kauna da kake mata baka kai ya iyayenta ba ka kwantar da hankalinka hmm? ka tsaya ka nutsu ka san abin da kake ciki yanzu duk abin da za a yi ka bari dan uwanka izo ku yi maganar nan idan ya yarda kenan amma ba a irin wannan a'a umma a'a wannan gaskiya wannan ba zai yi ba yaya shi ma yanzu ai ba ba matsala ta bace a gaban shi kawai harkokin gabansa shi yake shi yanzu kaunata ma yake baya wani kaunata yanzu ko duk abin da na kawo shi kenan ban iya ba sai shi abin da ya ce ba shi ne kawai mai faɗa aji a cikin gidan nan ka rika gode wa Allah a cikin al'amuran rayuwarka ka dinga godiya ga Allah akan abin da yaron nan yake yi maka amma yanzu kai da bakinka da bakinka na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bude ka ce wai kai yanzu ma ba son ka ike yi ba wannan kalmar ta cancanta ta fito daga bakinka to da da na san yana kaunata yana yana yana jibantar lamari na amma wallahi banda yanzu in ba haka ba ko ga yanda abi yake ni kawai shikenan abin na araba da yarinya yarinya ta tafi kuma yarinya ita ce rayuwata in ba haka ba an hana ni kaza na hana an hana ni kaza na hana in zauna ni tsana ni su ni ma to sai abin da nake so ai in ba aura min ita ba wallahi duk abin da zai iya faruwa ko zai faru a cikin gidan nan ni ba wani wanda an da wani sabon guri a ce wani abu ni ko gaskiya ni ko ni ko zuliha idan har ka zo da abin da bai daidai da ra'ayin mu ba dole ba za mu yarda da shi ba in ka zo da abin da ya daidai da ra'ayin mu sai mu karbe shi mana akan me zaka zo mana da son zuciya to na gaya ma ba inda zaka ka zauna ka saurari ya zo ku tattauna idan ya baka umarnin ka je sai ka kama hanya ka tafi amma iyayenta ma sun haƙura sai kai uwarta ubanta kai ne zaka nemo ta a inda take can an ce ba a san inda take ba can an ce ba a san inda take ba kai ne yanzu zaka lalubo inda take kenan ko gwani dan ka iya amma dan girman Allah ki haƙuri da yanzu na ku isa garin nan fa dan Allah da yanzu na kusa isa na san me ake ciki dan Allah ki bannan tafi ba sai ya dawo ba wallahi to na dai ce ba za ka tafi ba ba inda za ka yawwa tunda ba ka fahimta abin da ake nuna maka ai shi kenan. ba Abin da na faɗa ni ba daidai ba ne shi ne Duk abin da za ka sai dai ka yi ba za ka je ba. Ka jira idawo idan ya yarda ka je sai ku di yadda za ku tsakanin ka da kai shi. Wallahi ni da ya ce wallahi bai amince da abin da na faɗa ba wallahi sai duk abin da zai faru ya faru. Ni ba zan ɗauki wannan mai na gaji. Ina famin ba kana kin karba?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 saboda maganar da nake maka yanzu haka laurar ta gudu ba ta gari ka gani tana ta ɗaukan mana lokaci fi sabilillahi kuma ka san in dai garin nan namu ba a cika mutum ashirin ba ba za a taɓa yin bikin nan ba kuma kaga har yanzu mu muna ƙasa ba aure ya kamata a san abin da za a yi fa gaskiya ne harira to amma fa in an bi ta ɓarawo abu ta mabi sau domin in akwai laifin ilu to ita ma fa laura tana da laifi domin ko ita kanta yanzu ta zille ba ta son auren ilu to wannan shine ma musabbabin guduwar nata da aka neme ta aka rasa kuma ita kanta jaro a yanzu haka maganar da ake yi fushi take da ni gan take yi kamar laifina ne wannan dalilin yasa ko gidansu ma na je ba ta fitowa to shikenan jibu yanzu me yi abin mafita dan Allah Abun nan fa gaskiya ya fara yin yawa ya kamata a nemi mafita to shawara ɗaya ce abin da nake ganin za a yi so ki je ki samu zulaiha domin ki ji ita ma ta fi son ilin har yanzu akan wannan ɗan birnin da aka bata ni kuma kin ga sai in samu ilu shi ma sai in ji daga bangaren sa ko to shi kenan ba damuwa insha Allah zan yi iyayi na na same ka da ake ciki zan zo sai na same ka sai ni magana da kai gaskiya ne harira to in Allah ya wannan ba damuwa zan samu ilo ke kuma ki kokari ki samu hatsu eh bara na tafi gida to shikenan ka gaishe da su so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi amanar so amanar so amanar su amanar su Alhaji zuwa. Laure? Ke ce a gari? Ni ce. So kai yaushe? Wallahi ɗazu na zo. To yanzu ke Laure banda abinki ana shirye-shiryen ajiya da ko amarya kuma kawai sai ɗauko kafa ki to ba a biki ba. ni fa gaskiya ni ba zan yi auren nan ba ni gaskiya kai zan aura kuma yanzu ma Allah ni saboda kai na dawo ke wakil Laura ba za ki canja bane ne maganar na yanzu bata bar ki ba haba laure kin manta me aka tattauna me aka tsara laure da yanda kika kai da suna ai ga maslahar da ake magana a kanta mu yanzu kawai ku muke jira mu ji me ake ciki a zo a magana auren ki da ke da ilu shi kuma zulaha da da da, da, zaidu dan uwana kuma ki zo don nan zancen kuma kin ga lamari ai sai saki koma ba ni fa wallahi tun da na riga na dawo sai dai ka san yadda za ka yi da ni amma babu inda zan koma kuma auren ka babu kashi kai wannan yarinya Allah shirya minki kin ga ni ba zan dakarta ki ba yanzu umma ta tura kira na ban san me take so ta gaya min ba ni barin shiga ciki zuciya tsoka ce mata a gidan alhaji yana <laughs> in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ciye so halitta ce. Amu alaikum salam. mai ya raganki a tsaye ta kowace ko kuma. Ka gani ina ta dare dare. To aikin aiki ta ke da nace za a kayar aiki daga zuwan kewa kuma umar maimakon ki bari ki huta sai ki tashi ki ta aiki. Aikin gida ai dole mace ta yi aikin gida kuma shi aikin ai za a dan motsa jiki yana da kyau. Gaskiya Yawwa na ce dama ka san da zuwan lauran ne? a ni ma ai zancen da zan miki kenan umma yanzu ita ce ta tsaye da ni a waje daga zuwa kawai na yarinyar nan kamar an je ta daga sama ka duba ka ga wannan ikon Allah wannan tattagin dan bara'u wai kiya shi dau abin da ya ka karfi ya je ya tattago ta ya kawo mana ita mun gudun ma mun baro can mun kaurato mun dawo wani sabon waje kaga wai da yarinyar nan muka dubo to ni na kasa gane kan lamarin nan mun muna shirin a zo a magana aure kuma in na ganta ta kuma kalmomin da take ba faɗa fa yarinyar nan fa kamar fa al'amarin fa har yanzu ba ta canja ba to shine ni tsoron da nake ji ke faruwa ne ne anya ko za a je garin nan ba kaga yadda ta yi tsalle ta dare take juye juye wai ta ma yanzu ta ta kille ta wo wane ne nace eh kwarai da gaske kin karo wulakanci yarinya to shi yasa nace to bari zabga ma kira ka zo ka ji halin da ake ciki shi kuma zaidi ya zo ya ta tsaye ni shi bai san inda yake shiga ba ne yake fita ba sai an kyale shi ya tafi ya je ya nemo yarinya wannan wace irin rigima ce to yanzu shi zaidin yana yana ina jin da ya gama da dirin yadda ka san wani yayin yaro haka ya dinga hadda wani tarje-tarje shi in ba a bai shi ba kaza kaza ya dai tashi ina jin ɗaki yayi nan yayi ko nan ya shi ya sani wannan irin rigima na duba ban gan shi a nan bare barin shiga ciki barin duba ɗakunan ciki ba shi ina jin yana ciki ita wannan shine ana wata ga wata gaskiya ni ma dai hankali na a tashi yake wallahi ko me yake shirin faruwa a garin nan ne laura ta gudu an nemi zulaiha an rasa to me yake shirin faruwa a garin nan ne tabbas ni na san za a rana domin kuwa akwai wata rana da ilu ya taɓa yin magana ya ce akwai abin da zai yi kuma tun daga rana har yau ban ƙara sa ilu a idona ba bayan haka tun da muka rabu da ke ɗazu duk garin nan na zagaya babu inda ban je ba amma ban ga ilu ba kuma duk wanda na tambaya sai ya ce min bai gan shi ba to kenan shi ya ɗauke ta amma me yasa to zai yi mutumin karkara zai yi haka wannan ai ba al'adar mutumin karkara ba ce gaskiya ne to ai wannan ita ce illar mutum ya ɗauki al'adar wasu mutane daban kenan gaskiya akwai matsala tabbas amma kin san me mu ba abin a hankali kar mu je mu yaɗa jita-jita domin kin gani dai ko kira na shaida aka ba zan iya tabbatarwa ba ba zan iya zuwa shaida ba amma mu ba a hankali ko menene Allah zai warware insha Allah to amma gaskiya na ƙara shiga damuwa akan wacce nake ciki ya za a kan wasu mutane a ce mu shi kenan to yanzu ba mu da yanci yanzu abin da za a yi ki je gida ni na san akwai abin da zan yi Allah yadda shi to sai an ni ba kawai a fito fili a yi mun bayani. Ko wani irin bayani kake so na maka Jafaru? Harira, so bi fa ana ce mun ana ganin ku ke da juba fa kuna kebewa ne ne zaki ringa bin sa har gona oh na gano ka inda ka tafi kenan to amma ka fi kowa sanin da mahaifin jibu da mahaifiyata uwar su dai uban su daya kuma na zo ne ina masa magana akan auren mu. da can ya san yana son ki me yasa tuntuni ba ku yi magana ba ba magana aure ba sai yanzu ni za a zo a munafince ni sai da aure na da ke yazo yana dab da dab daman ai na samu labarin sun samu matsala da jaru wata kilishi isa yake so ya dawo gurin ki kaga ni fa naje ne na same shi akan maganar auren mu abu ya ƙi daidaituwa na je ne mu yi magana da shi yadda za a yi a samu maslaha amma kai kuma ka zo sai daga murya kake yi dan Allah ta ba zan daga murya ba ana neman a shanu basalla kaga tunda kai abun bai dame ka ba ni gaskiya ya dame ni dan idan ba zai yi ba wallahi birni zan tafi saboda ni gaskiya na gaji da zama a haka saboda na tabbatar mace kamar ni a birni ba za a batta ba ta aure har izuwa yanzu ba gaskiya ni can zan tafi amanar so akan damka yanzu duk dakon amana so din da nayi miki rayuwa kike fadan zaki tafi birni ki banna anan to ko sai dai mu tafi tare dan ba zan iya rayuwa in babu ke ba to shikenan in zaka bi ni kai ma ka biyo ni mu tafi idan suka ga muna zara jiki muna tafiya ɗaya bayan ɗaya a canza al'adar garin kowa in yi samu mijin da yake so sai a aura masa shikenan kawai shikenan amma duk da haka zan nemi jibu mai magana da shi domin ƙara samun gamsuwa ita ta zulaiha tun tasowar mu ita mai matsala ce kuma babu wanda isan maganin matsalarta sai ilo shi ya sa kullum zaka na tare dakatar Allah dakatar laure ina so ki gane wani abu babu wani wanda ya fi cancanta da ya san matsalar mata face mijinta saboda haka ni ya fi cancanta na san matsalar zulaihat saboda na magance ta saboda ni zan aure ta mata ta ce har ta zama matar kama kenan kwarai kuwa wai kawai irin so kake wa zulaihat ne haka ba za ki gane ba laure ina yi wa zulaihat gololuwar so ina mata san da zan iya rasa komai a kansa a kan san da nake mata zan iya haƙura da komai a wannan duniyar duk kusanci na da kai duk ta da kai a wannan duniyar idan har za ka ce kana son zulehat to zan iya rabuwa da kai akan wannan abin kuma ne a wannan duniyar wannan shine gaskiyar magana babbar magana Yaya? Umma, tabbas lamarin zai Zaidu ya girmama. Sanda ike wa yarinyar nan tabbas yana da yawa matuƙa da gaske. Kaga dakata, duk abin da kake so ka gaya mu ni ma na ji. Amma nan ai ba soyayya ba ce, wannan ai sanya tashi daga kan soyayya ta muhammadiya ta koma ta shirme. Wannan ai rashin kan gado ne, hauka ne. irin wannan kalamai hakan na marasa daɗin ji da kunne na nima na ji to ba zan lamunci wannan abin ba a gaskiya abin da zan gaya maka wannan yarinyar zulaiha in yaggwal ce zai da ko mutuwa zai sai dai ya haƙura da ita gaba ɗaya ta fita daga raina gaba ɗaya ta ya mutsa mana al'amarin gida ina amfanin wannan umma na fahimci menene su a halin yanzu ina gudun kada a raba shi da ita kuma ya koma ya gidan jiya ba na so yadda muka samu shi ko mu zo mu sake rasa shi kar mu rasa igiyar da za mu zarga mu zabaro shi ina jin tsoron haka mahaukacin ina ne shi shi yanzu da ya shiryin bai fi jin daɗi ba a rayuwarsa in ko ya ga zai koma ruwan to sai dai ya koma ƙauyensu ya je ya rayu da su a haka ai haifarsa aka yi ba shi ya haife mu ba ce irin rayuwa ce wannan kana ƙoƙari iyakar ƙoƙarinka Allah ka samu dace to ko yake da an ce dama hannun a amma dai dole dai ka san yadda za ka yi a lallaba ta ta tafi gida wannan manne ɗaye kaga wai a daren da muka dilo da yan da muka dilo a gidan nan abin gwanin ban mamaki amma duk sharrin zai da ne da da ya gantan ya san yadda ya kada ta tafiyar ta ai kaga da ba a zo ana mai da maganganu ba to taka dai ta same ka ka san yadda za ka yi kawarwar wannan al'amura shikenan ki hakuri duk zan same su insha Allah zan yi magana da su daga nan zuwa gobe da safe